أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من موجود وألا مدو كشين فرشي أشكل نعم الزاء يا سيارة وحسن يمسى فيك الزاء شي زبا كشين كراسو كيف نربي أولادنا هنا كون وصايا النبوية مهمة للأولاد والبنت مع النفس مهمين مهمين ويارا فقد كنت فرقوا منك فإن ما يجي أن صلى الله عليه وسلم بيتي احفظ الله يحفظك فكياي ألا زي كيايك مي بياني menene ake nufi da kiyayewa Allah me ake nufi da Allah ya kiyaye bawansa kuma mun faɗi cewa kiyayewa wanda Allah ke wa bayinsa nau'i biyu ne na farkonsa shi ne kiyayewa wajen matsole na duniyarsa cinsa da shansa da fiye a cikin ya'yansa da makamantansu Allah madaukaki sarki yana kiyaye shi har muka ce zai biya ma kiyaye shi a bayan rayuwarsa irin wannan kiyayewa mun shiga nau'i na biyu wanda kuma shi ne mafi darajarta Allah madaukakin kasu ya kiyaye bawa a cikin addininsa da kuma imaninsa. Allah yana kiyaye bawa ya kiyaye shi cikin addininsa da kuma imaninsa sai ya kiyaye rayuwarsa kan ya shiga cikin kubuha wanda ke fatar da mutum ya sake hanya sai shi kiyaye shi daga sha'awowi wanda suke haramun sai kasance ya kashe shi أتي إيمان الإنسان أشكل صحيحين بخاري مسلم أروي مدد أبو هريرة الله يمثل الداء يتي مايك الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة بذلك فليركب بها فراشه والحكم الله فإنه لا يعلم ما خلقه بعد ولا فراشه ya ce idan ya zo kan makwamcinsa zai kwanta to ya rike wani riga ko zani ya karkade gadonsa kuma ya yi bisbilla domin shi bai sani ba bayan ya bar kan gadonsa da safe ne abin da ya je kwanta a wurin bai iya sani ba wannan yana da fa'ida wani lokaci akwai wasu halittu wadda za su iya su hau kan gado su buya a karkashin gani a lokacin da mutum yake karkaɗe wannan zai iya su, za su iya su fito kunama na yin haka akwai wasu mafijiya su ma shaidanu suna yin haka masu shiga cikin gida sai dai kwanta a kan gado a karkashin zani to alaihi sallam ya ce idan ɗayan ku ya kwanta ya kada gadonka kuma ya ambaci sunan Allah a arada an yattaja idan yana so ya kwanta fal yattaji ala shukrihi al-ayman ya kwanta ta gefensa na dama wal yaqul sannan ya ce subhanaka allahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u sai ce ya tabbata gare ka ya ubangiji da kai ko da sunanka na sanya gefe na a kan gado kuma da sunanka zan daga ta a lokacin da ka dawo da raina in amsatta nafsi fasud laha idan a cikin bakin nan ya zai faru cewa ka ɗauki rai su suka gafarta wa wannan rai wayin ha idan kuma ka rabu da wannan rai ya tashi lani lafiya fahfaduha bima tahfadu bihi ibadaka salihin ka kare ta da abin da kake kare bayinka masu nagari to mahallu shahid a wannan hadisi shine cewa nafsa akalla ya roki Allah Allah ya kare ransa a lokacin da ke barci irin kariya wanda yake wa bayinsa na gari kuma idan ya tashe shi ya kare wannan rai arwa yau irin kariya wanda yake wa bayinsa na gari haka aka ruwaito daga umar radiyallahu anhu cewa mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi cewa ya ce Allahumma hudni bil islam qa'ima ya ubangiji ka kiyaye ni da musulunci idan na tsaye واحفظني بالإسلام قاعدا فكيعيني ذا مسلم كجدا ina قل إنا قل إنا زولي واحفظني بالإسلام راقدا ka kiyaye ni da musulunci a lokacin da nake kwance wala tusa siyya aduwan wala hasida sarka yadda wa wani makiyi ko mai hasada ya samu karfi a kaina to a jumlance allah maɗaukacin sarki yana kare bayansa samunune a cikin haddodin addininsa kuma zai shiga tsakanin shi da abin da zai iya ɓata mishi wannan addini da nau'i daban-daban na kariya a wani lokacin ma shi bawa ma baya sani kuma wani lokacin yana iya yi wannan abun domin yana ganin wannan abun shi ne fi maka alkhairi kuma allah madaukakin sarki yana ganin cewa wannan abun ba alkhairi ne gare shi ba sai Allah ya kau da wannan abun gare su kasancewa shi yana so yana iya kasance bai ji daɗi ba amma Allah ya sani shi bai sani ba kamar yadda a cikin hakkin annabi Yusuf Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari game da shi cewa wa وراودته التي هو huwa fil عن annabi mata wadda yake zaune a gidansu sai ta neme shi ba da sauransa ba wa ghallaqatil abwab sai ta rufe duka kofofi wa qalat hayy salat sai sai ta ce mishi kazo qala ma'adallah sai ya ce a'udhu billah inda ya kare shi innahu rabbi mijinki mai gidana ne ahsana maswaye ga shi ya sauke ni wuri mai kyau da na cikin kunci ne yanzu ya bani wuri mai kyau ina zaune ba zan ci amanarka ba a bisa kansa ko kuwa iyalanka musamman ma in zubar da mutuncinsa ta ka. iyalansa innahu la yuflihu zalimun azzalume ba ta fi nasara ba su samun rabo sai Allah ya ce wala qad hammat bi ita kam ta riga ta yi himma ta himmatu wannan abin da take nema sai ta samu wa hamma biha shi ma dai ya kai ba da kai laula an ra'a burhana rabbi ba dan ya ga hujja dalilai masu ƙarfi daga wajen ubangiji ka ba Allah ya ce ka zalika da nasri fa an husu hakan na muka yi domin kauda wani mummunan abu gare shi wal fahsha da kuma alfasha innahu min ibadina al domin shi ya kasance cikin bayinmu mai ikhlasi wannan aya ta nuna cewa dalilin kariya wanda Allah madaukakin sarki wa annabi Yusuf a wannan hadisa kasancewa shi bawa ne mai ikhlasi wa Allah domin Allah yake innahu yadda al'amarin take mun kare shi ne domin shi ya kasance min ibadina al muflasi yana cikin bayinmu masu ikhlasi mu kuma aka muke kare su ta yi himma lallai lallai sai ta samu abin da take so shi ma ya karkata da ne yana so ya amsa mata amma kuma Allah madaukaki sassu ya kare shi sai tuna da ubangiji ya tuna da girmansa ya tuna da ikonsa zai iya ya canza wannan ni'iman da yake ciki zuwa azaba sai Allah ya ɗaura zuciyarsa a kan ki sai ya ƙi har ya gudu to aka Allah madaukakin sarki ya yi shi ne domin ya kauda mummunan abu wanda matan nan take jawo shi zuwa gare shi domin Allah ya kau da wannan alfasha wadda ke ƙoƙarin faruwa to aka Allah yake kare bayansa amma sai ka kare Allah kamar yadda ya gabata ihfazillah yahfazuka wasiya na biyu ta annabawiyya yake jihu su tujahak mana ya fassara shi amama ka kiyaye Allah za ka samu Allah a gabanka wato yana nan yana gabanka yana kare ka ta gaba yana jagoranta ka da zai fi maka alkhairi yace ihfazi hududallah ka kiyaye dokokin Allah wa ra'i hukukahu kuma ka lura da hakkokin ubangiji tajidillah yuwaffiqaka yuwaffiquka wa yansuruka za ka samu Allah madaukakin sarki yana datar da kai yana kuma taimaka maka amma sai sharadi na gaba na farko ya samu tukuna sannan na biyu ya samu sai ka kiyaye dokokin Allah ma'anansa cewa wanda ya kiyaye addodin Allah zai samu Allah tare da shi a kowane hali Allah zai kasance tare da shi duk inda ya fuskanta Allah na kewaye da shi zai kiyaye shi ya datar da shi inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah madaukakin sarki yana tare da waɗanda suke jin tsoronka da kuma masu kyautata ayyukansu wani irin tarayya tarayya kenan zai kasance tare da su yana kare su yana kare imanin su yana kare abin da zai iya cutar da su na zahiri na duniya da wannan malamin ƙur'anin nan daga cikin tabirai ya ce man yattaqi ma'ahu duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kasance tare da shi wa man yakun Allahu ma'ahu duk wanda ko Allah yana tare da shi fa ma'ahu fi'a allati la tughla to wanda yake tare da shi nan jama'a ne domin Allah shi kadai jama'a ne ba a galabanta wal haris alladhi la yanam yana tare da mai karewa mai gadi mai kiyaye shi wanda baya bacci idan mai gadi ka karba domin ya kare ka a gida yana yi ya yi bacci a lokacin da yake bacci kuma a zuwa yi abin da za a yi amma allah maɗaukacin sarki baya bacci walhadi alladhi la yaqulu kuma ubangiji ne mai shiryarwa baya batarwa baya batar da na mutanensa wasu daga cikin magabata ya yi rubutu zuwa ga wajen ɗan wasiƙa sai ce amma ba amma bayan haka fa inna allaha fa in kana ma'aka faman idan Allah yana tare da kai wa kake jin tsoro idan Allah na tare da kai kana jin tsoron wa wa in kana alai faman tarji idan kuwa Allah baya tare da ke ya kare ka da kanka waye kake fatan cewa zai maka wani abu ba sai in Allah ya yi maka to wannan ma'iyya wato ya kasance Allah ya kasance tare da kai da kai wannan tarayya ne na musamman kamar yadda Allah ya ce wa Nabi Musa da Harun la ta khafa innani asma'u wa ara kan ku tsoro ina tare da ku ba wanda zai zama Allah tare da su amma Allah na nan tare da su ya kuma ce ina ji ina gani duk abin da ke gudana zan kare ya yi ko bai kuma ya yi a wajen nuna dalilai Allah ya nuna yana tare da su masu sihiri sun yi sihirorinsu sun yi abubuwa daban-daban shi kuma sandan da yake hannunsa Allah ya ce ka jefa shi a kasa kuma ya zama macijiya, ya kasa ya haɗe duk abin da suka yi wannan tarayya na farko kenan Allah ya yi na biyu ya ji yadda da cewa an yi nasara a kansa sai ke to shi kenan tun da zama haka sai na kashe ka da kai da mutanen ka gaba ɗaya sai na zama da sai ya bi su sun zo wajen bakin ruwa saura sun fara na tsoro sai ce Allah maɗaukakin sarki na tare da ni, ya kuma buga sandanka da teku a da sandansa da teku ya kudu gida goma sha biyu kamar yadda kabilun bane isra'ila suke suka wuce fir'auna shi ma ya ga hanya ba tare da yayi tunani ba cewa ta yaya hanya a sakan ruwa ba gada ba ba komai ba ga ruwa ga ruwa kamar dutse ya kamata idan dakata ya ce kai wannan kuwa yana faruwa al'adance baya faruwa to idan ko ya faru ubangijin annabi musa shi ne masa wannan shi kuma wanda yake fada da shi ko shakka babu yana da ƙarfin mai matsayi cikin ruwa, amma bai yi tunani ba haka shi ma ya shiga kuma allah madaukakin sarki ya gama da shi a wurin so wannan azihi wannan shi ne ma'iyya inna la ta khafa inna li ma'akuma asma'u wa ara inna ma'iyya rabbi sayahdi haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suke cikin garo ira da su shawa masu neman annabi sallallahu suka zo wannan wurin ga sunan ga su suna gani da sun dubi kasa ne da sai su gan su sai na abubakar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ma'aikin allah da mutanen nan sun dubi wajen kafansu ne da sun gani sai annabi sa kallon yake mata na wannan ka bisnaini allahu salikuhuma me kake zato mutane biyu allah ne na uku su kuma allah yake la tahzan inna allaha ma'ana kada ka yi wani bakin ciki allah na tare da mu so wannan tarayya kenan ta musamman wanda yana hukuntar da cewa Allah zai ba ka nasara zai ayyada ka zai kare ka ya kuma taimake ka saɓanin tarayya na general kowa da kowa na da tare da shi yana ganin abin da yake yi ma ya من نجوى ثلاثة إلا هو رافعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ولما هي كالجنرا لقوة قوة لا لا تاردش أما تم تم يكي تارد بوني يتم كنسو يكارسو يعيداسو بإلنا تارد لقوة قوة ما تفتهم ذلك نعم misali wannan Allah ya Allah madaukakin sarki ya ce yastaghfuna min Allah wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum suna buya wa mutane ba ta wa Allah kuma Allah na tare da shi. wannan tarayya yana tare da su yana ganin abin da suke aikatawa kuma babu abin da ya bugu gare shi bisa ga ayyukan da suke yi so ma'iyya na farko ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyaye Allah za ka samu Allah madaukakin sarki yana da kanka wasiya ta uku إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله كم من a halin da lissa sannan yake wannan yaro ne a bayan shi a kan abokin hawa yake masa wannan Ya yace idan za ka roka ka roki Allah idan za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah malam yake ce, qalabta al-i'ana ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah idan kana neman taimako akan wani al'amari daga cikin al'amuran duniya da lahira to ka nemi taimakon Allah ولا سيما في الامور التي لا يقدر عليها غير الله musamman abinda babu wanda yake da ikon ya yi maka sai Allah ba wanda yake da karfin yi sai Allah ka shifa'ul mari kamar warkewan mara lafiya Allah dai kawai bai warkewa wa talabur rizq kamar neman arziki ba ta nema a wajen kowa sai wajen wa Allah domin ba mai ba da shi sai shi fahiya min mastaqqa Allah biha wahdahu yana daga cikin abin da Allah madaukake sarki yake alki kansa da shi ما لا يتذكره النووي والهيثمي إمام النووي يا أم بكي ونن وكما إمام الهيثمي ألوك كنت في شر ونن ابن رجب يتي هذا منتزع من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين yake wannan zance an ciro ta daga faɗin Allah maɗaukacin sarki cewa kai kaɗai za mu bautawa kai kaɗai za mu nemi taimakonka idan ta halta fas'alillah idan za ka roki ka za ka yi roko ka roki Allah domin rokon shi ne ma'anar du'a kuma addu'a shi ne ibada kan cokanta annabi ka sallah yake addu'a huwal ibada roko yin addu'a shi ne ibada kar ya kasance tana roƙon wani abin da ba zai iya maka ba sai Allah ka bauta maka ne domin annabi ba sallah yake addu'a ibada ce Allah madaukakin sarki yake وقال ربكم ادعوني استجب لكم ubangijinku ya ce ku kira ni zan amsa muku ku roke ni zan amsa muku an wato daga anas dan malik daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wata hadisi yace addu'a mukhul ibada mukhu ko san mukhu akashi ko na rago ko na saniya a cikin kashi akwai wani abu kamar wajen ya haka kamar bargo ya take haka ko to a annabi sa sallah ce addu'a bargon ibada ce wato yana daga cikin mafi mahimmanci na ibadu to ta yaya za ka je ka roki wani ba Allah ba so wannan zance ya kunshi cewa a roki Allah kar a roki wani a nemi taimakon Allah kar a nemi taimakon waninsa amma shi roko Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni a roke shi Allah yake was'alullaha min fadli ku roki Allah daga cikin falalansa Allah madaukakin sarki yana da falala babu iyaka ku roki Allah daga cikinsa zai ba ku Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sabu Allah min fadli ku Allah daga cikin falalansa fa inna Allah yuhibbu an yus'al Allah yana so a roke shi yana so a roke shi man la yas'alillaha yaghdhabu alayhi wanda baya roƙon Allah Allah na fushi a kansa saɓanin ɗan adam kenan idan kana roƙon ta sai shi. amma Allah maɗaukacin sarki yana fishi ne a lokacin da bawansa baya roƙonsa a wata hadisi yake li yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha kullaha kowane ɗayan ku ku roki Allah bukatun ku gaba ɗayansa hatta yas'aluhu shus'a na alihi bi al har ya roke shi igiyar ka takalminsa idan ya yanke so komin kankanta abu roƙi Allah Allah yana jin daɗi idan kuka roƙe shi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu jama'a daga cikin sabansa an sun yi mubaya'a da shi kada su roƙi kowa annabi sallallahu ya sa su yi mu baya a da shi daga cikin abin da ya dauki mu baya a kansa shine cewa kada ku roki kowa su kamar sayyidina abubakar kamar abu da kuma sauban sai kasance ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da na ambata ko da wani abu ne ya fadi a hannunsu ga wani kusa da shi ba za su ce masa dauke mun ba za su ɗauka da kansu ko da yana kan abun hawa wani abin shi ya faɗi bai cewa na kusa da shi ka ɗauka mu sai dai ya sauka ya ɗauka domin ya riga ya yi alkawari da sa sallar da zai roƙi kowa ba ɗauka min wannan babu laifi a ciki amma yana tsoron kar ya ce wani ya ɗauka masa kamar ya roƙe shi kenan kuma ya yi alkawari da annabi sallallahu alaihi sallam da zai roƙi kowa ba ya tabbata cikin bukhari da muslim ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin dare a rabin dare na uku allah maɗaukakin sarki yana kusa da duniya sai ce halmin da'in fa'astajibu la shin akwai mai kira in amsa masa halmin sa'ilin fa'ufi shin akwai mai roko in bashi hal min mustaghfirin fa aghfiru la shin akwai mai neman gafaran gafarta masa idan ka bar irin wannan lokaci mai salalan nan ya kubce maka baka roƙi Allah ba sai yaushe za ta yi musan cewa roƙon Allah banda halittar da shi ne abin da ya zama dole ba shi da kyau ka kaskantar da kanka domin nuna ka zuwa wajen wani sai dai a wurin Allah kawai domin idan za ka je ka wuce mutum dole sai ka kaskantar da kanka da shi mai bayarwa shi ne a sama mai karba shi ne a kasa shi ne wasu suka ce a zallar shirsu wa tama'u الرقاب kwaɗayi da kuma roƙo ya sanya mutane suna haka wa mutum ɗan da ba su je neman su a wurinsu ba ba za su sun koyar da wuyansu ba sai dai wa Allah madaukakin sarki kawai imam ahmad daga cikin duwarsa yana cewa Allahumma kama sunta waji an sujudu li ghayri ya ubangiji kamar yadda ka kare fuska na ban yi sujada wa kowa ban da kai ba fasunhu anil mas'alati li dan aka ka kare fuska na karin jewa wani wanda ba kai ba wala yaqdiru ala kashfi dhurr wa jalbi an-nafsi siwaka babu wanda ya isa ya yaye mun cuta ko ya kawo mun wani amfani ban da kai wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim idan wani cuta ya same ka ba wanda zai iya yaye sai Allah idan Allah ya nufe ka da alkhairi ba wanda zai iya mai da alkhairin nan sai shi ko da duk duniyar nan su cewa ba za a yi ba sai an yi Allah ya ce za a yi ba za su iya ba to falalarsa yana sadarwa ne ga wanda ya so cikin bayansa Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها abin da Allah madaukakin sarki yake bude wa mutane na rahmansa babu wanda zai iya rike wa ma yumsik fala mursila lahu wanda Allah madaukakin sarki ya rike babu wanda zai iya take in ba Allah ba neman taimakon wani zai iya kai ga ibada zai iya kai ga shirka don haka mutum ya san menene zai roki mutane karka roki mutum abin da ba shi da ba bata sai allah idan ka yi aka sai kawo ku kawo wani mawaki ya ce annasu linnasi min badawin wa hadiri ba'du libadi wa in lam yash'aru khadamu cewa mutane da mutane ba kauye ne ko wanda yake birni ko da ba sani ba bayi suke wa juna ko da su ba sani ba walakin فيما لا يملكه العبد فلا تستعين إلا بالله sai dai a cikin abin da bawa bai mallakarsa to kakka nemi taimakon shi sai Allah madaukakin sarki amma mutumin birni yana bukatar mutumin ƙauye wa zai kawo mishi abinci wa ke kawo mishi abinci har ya je kare zai fiya hannun shi hakan nan ma mutumin birni yana bukatar abin nan na kauye shi ma yana bukatar na birni domin idan ya kai aka bashi kuɗi zai yi amfana da shi a wajen kamar yadda mai kuɗi yake bukatar talaka aka talaka ma yake bukatar mai kuɗi ko da ba mu sani ba a karshe kowa da kowa muna bukatar junanmu amma ba abinda mutum ba shi da ikon yi ba النبي يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز كي kwaɗayi wajen abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah kada ka yi kasawa kar ka nuna gajiyawa wasiya ta hudu ma da yake da anna ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in لم ينفعوك illa بشيء قد كتبه الله لك annabi sama yana gawa ibn abbas yace ka sani cewa da al'umma za su haɗu a kan su amfane ka da wani abu ba za su iya amfane ka da wani abu ba sai dai abin da Allah ya riga ya kaddara maka ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk da za su haɗu su cutar da kai da wani abu ba su iya cutar da kai da wani abu ba sai da abin da Allah ya riga ya kaddara a kanka sai mala ya ce al-imanu bil qadar alladhi katabahu Allah ala al-insan khairihi wa sharrihi yajibu al-iman bih imani da kaddara wanda Allah ya rubuta wa bayansa na alkhairi ne ko shaɗi ne ya zama wajibi yin imani da shi wannan yana da alaka da imani da kadara ne to duk wani abu na amfani ba mai iya maka sai Allah duk wani abu na cutarwa ba wanda zai iya maka sai Allah idan ya same ka Allah ne ya kaddara idan ya kuskure ka Allah shi ne mai kaddara ba so al'umma gaba ɗayanta ba sa iya su maka komai ta abin da Allah maɗaukacin sarki ya maka yadda rufe atin aflam wa jasta to wannan ta'kidi ne akan abin da ya gabata cewa shi kaddaran nan na alkhairi da na sharri an riga an rubuta ya bushe sannan kuma alkalamin da ya rubuta an ɗaukace balle ya sake dawowa ya sake wani sabon rubutu babu to babu tsammanin cewa akwai wani sabon rubutun da za a yi a yi allah ya riga ya gama bawa bai san da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ba amma Allah ya yi umarni a yi aiki i'malu fa kullum muyassaru lima ne la ku aiki kowa za a yassara shi zuwa ga abin da aka halice shi domin shi to ta'kidi ne akan abin da yake Wafiya ta shida yace ta'arraf ila Allah fi ya harifu kafin shidda ka san Allah a lokacin da kake cikin yalwa mafi yawan mutane suna manta da Allah ne lokacin da suke cikin yalwa to ka san Allah lokacin da kake cikin jin daɗi kana cikin yalwa ya harifuka fi shidda Allah shi ma sai san ka a lokacin da kake cikin tsanani kana daga annu Allah ka cire ni cikin tsanani wannan kuma ke cire ka domin ka san shi lokacin da kake cikin yalwa to mafi yawan mutane ba su sanin Allah lokacin da suke cikin yalwa sai idan abu ya zai juya musu a lokacin suke san Allah Allah ya kyale su a cikin wannan fitina sai ta kama mutane su dinga kallon su sun zama abin sosai domin su ma a lokacin da suke cikin yalwa sun manta da Allah ko da rashin lafiya Allah ya sanya maka komin wadatan da kake da shi idan rashin lafiya ya gushe gare ka to wadatar gaba ɗaya ya tafi me za ka iya ta yi da wannan wadatar. a lokacin za ka yi tunanin abubuwa da yawa kuɗi sai gashi nan amma ba iya siya maka lafiyar ba a lokacin ba ka da wani sai dole ka tuna da Allah na bakwai ya ce wa lam annama akfa'aka lam ya kulli yusibaka wa ma asabaka lam ya kulli yusibaka kuma ka sani duk wani abin da ya kuskure ka dama can ba yi shi don same ka ba don haka ba za ka ce kaza da ya jawo ko ba don na da kokari na guje shi ba ba don kaza ba don kaza ba wannan ɗan ka ke jawo a cikin al'amarin ka. Allah dai bai kaddara zai same ka wa ma asabaka lam yakun li aka duk wanda kuma ya same ka kaka ce wani abu ne yasa ya same ka dama can wannan abun da zai kuskure ka kai ko da wannan magani ko tsafi kai sai same ka domin dama can ba yi shi ya kuskure ka ba da haka idan Allah madaukakin sarki ya hana ka wani abu malam yake idan mana'aka Allahu shay'an falan yaqil ilayka idan Allah ya hana ka wani abu to abun da ma san da zai same ka ba da zai zo wurin ka ba ka hakura kawai kar ka zargi wannan ka zargi wancan wa idza a'taka Allahu shay'a idan Allah madaukakin sarki ya baka wani abu falan yamna'aka ahadan babu wanda kuma zai iya sai hana so kaddara Allah ya riga ya yi shi kuma ya riga ya bushe kuma zai aiwatar da shi ba tare da wani zai iya canza komai a kai ba wa'alam annan nasra ma'a wannan shi ne wasiya na takwas ka sani cewa nasara yana tare da hakuri ba a samun nasara sai da hakuri yake annabi ala adu wannan mutawakkifin ala idan a namin kamar zafi ko damisa da yake ce da shi idan yana kanka matsayinka ne zuciya abin da ke iya kawai shi ne ya yi hakuri ya dogara da Allah kawai so idan kana cikin wahala kana cikin damuwa kana cikin matsi ka yi hakuri sauki zai sauki zai zo amma sai an yi hakuri wannan jumla akwai kwarantarwa a kan yin hakuri domin idan ya kasance nasara tare da hakuri ne to lallai mutum ya yi hakuri domin ya samu wannan nasara ne nasara ya ce wa'annan faraj ma'alkar wato mafita yana nan tare da bakin ciki bakin ciki da damuwa da matsi idan ya same ka mafita na zuwa duka sai an yi hakuri ya ce wa annal karban lari yanzu bil mu'min cewa duk wani bakin ciki wanda zai sauka wa mumini sayakunu ba'dahu al-farj mafita zai zo Allah zai zai bude mishi hanyar mafita daga cikin wannan kangi wanda ya shiga الفرج خروج Gam, الغم وانتشاق الشدة shi faras ɗin shi ne fita daga cikin bakin ciki da kuma yayewa na tsanani da take da shi shi kuma karman karsh alghammu shadid alladhi ya'khudhu an bakin ciki mai tsanani wanda yake ƙaure zuciyar mutum Allah ya kare a turance suna ce da shi ne ya kace ne amma zamanin yau sai zaban wani abin da zai yi shi ne yana so ya fita daga cikin wannan bakin cikin nan sai ganci kawai zai kashe kansa shi da mota mai kyau zai tuka motar sa ya zai tsaya a bakin teku sai ya bar motar ya hau gada kawai kawai da yake nema yana neman mafita daga wannan bakin ciki wannan dai ba za a ce wai rashin kuɗi ne ba ga shi da mota mai kyau ya zo cikin tufafi mai kyau amma ya hau abu ya kashe kansa domin yana ganin cewa shi babu wani mafita tun da ba shi da tunanin Allah وأن مع العسر يسرا كما تعرض وهدا في صوتي صوتي نازوها بايا وهدا ما لا يتي وأن العسر الذي يحل بالمسلم سيأتي معه اليسر واليسران cewa kunci wahala wanda yake samun mumini to a bayan wannan zai sauki zai zo kamar yadda Allah madaukakin sarki yake fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra al usr kaman talauci rauni wa qillatu fi wasail allati tuaddi ila idrak al maflul da kuma karancin hanyar da mutum zai iya samu abin da ke nema duk yana daga cikin kunci ne to ma'anar wannan aya fa'lam annahu ma ma min usri illa wa yaqab wa ya'bad wa ya'qibuhu yusuf babu wani kunci face a bayansa sauki zai wa ma min shiddatin illa wa ya'ti badaha al-farj babu wani tsanani sai dai mafita zai zo a bayansa wa ma min ghammin illa wa ya'ti ba'dahu a kashu babu wani wato bakin ciki wanda zai samu wasu sai Allah ya yaye mishi a bayansa ma dalma idan ya kasance al'amari aka yake dole ne mutum ya yi ne ya yi hakuri dole ya yi hakuri kuma ya yi riko da tawakkali zuwa ga Allah madaukakin sarki fa innal aqibata lil muttaqin kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah ne mana yake hattana wani muhaffaf jami'un usul bi shawa'ili wato karshen wannan hadisi kenan sai fa'idodi wanda suke cikin hadisi din kamar lokaci ya yi uku na ko a karanta fa'idar ba sai na gane zai wanda ba a karanta eh? ladan na? to eh muna iya mu bar fa'ida ɗin zuwa sati mai zuwa Allah ya kai mu da rai da mun kafin mu shiga sauran domin ba wai karshen hadisin ba ke a wasu riwayoyi akwai tsari wanda aka yi wanda muka yi yayi daidai Allah ya ba mu dadasta wanda muka yi kuskure Allah ya ba ka mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh